février hando zari waranka irfurta labara era no i studio kalangujin dabon ka aminata bubukar da ai salamu tsakatar gito nan daron do me mish matin wicira tal kunno sai ga ma sali shi matin do hari. irgir ko samun kun labar fanar ka tawto wandar hangan si. kun kuna i labarai labare ga choho irg na février misakan te bon jiri waran zikin da takine ya wadin banda irg koi doso ga dimat kan nono din ga ya fa uton dogo yayi gogi da irg banda ga hamzin gendiyin Coho fevri hando jirbi yaga jig zambar fada zangu yaga da waya ga hani ina université lokoli zihinzu wi ponke ne dibon. Ya no choro jir waran zikin take ne ya amma halak kaso lokoli zai wadai iman dirgan inga ingai wani hankasinai kambu. Fama yi ton kalir mahangan gama Ali Munkal Usain wani barbatasi. USN lokoli zai ifatta ifatta mu kuna a gumwona inga ninga banduborai ga ha ima aliyo na anci mama sagir ingan da isa ka kai kanya ya kwagi tegisi alwati kan ifatta fatta ima ha kande kambo gomi sadira ima koi gaci tisi wodin seno ino igoga ha CNSP ga da gwamnato ima fongu bore woga zama boren do kan i kwagi tegisi we sen amaga bai herei imandu mundi tusiyan har ka sohon boren gono kan a hando a girbiya ga haya kante maga har hunkuna engemo sede da yangoyi ga misalaladin kante maga coho son irmu kwai difa wani wani ingingimi nodini ni furta gihigirai zibobu gogu muradi yanti. Ya no choro gwe waki gwona gate mantika la imu duginga wana murada feri da mu imu duga jango goyongo zabu. Fama yiga tonton kalir mahangan gama na Abdullahi wani barbatasi. hunkuna harken gato furtagi zambar takin da zungugu hijirai ziyan dabar yankan dir labora nogo gingimi kominora furtagi yankan gamu lakkal tunai alhalo da anne mai barmayen goga lamba igo ginge goyente kan ga arzaka dan yise kanga nan imingai bon wasa irfa karai dira a foyan sunana imamu magati ibrahim muhammad da maskano aifu kan goni shari'a ai ka ne won jingimi ai goga hami su gwete kan ganan dai ai mai bon guda ai mai almayalo mu ai mi wayandi ai mai almayalo wayandi timi ai goga di gin konya nan ci gaba suna na bunu ai mayo ma gumu kyari akaka karanga na ifu ai ka ne gingimi sonde ai gonda jiru wai kunya gabi ne gite gine ne gijari haramu no ai gugudu ge bomban bankare ai me here mu gayi dinden fu hanu ambagar dai mai ne ga kan ko mahamadu Sabiu gingim komino gin boraira a fosewo wadin goga bori a ce ga gin boraiga imdi ise gaskiya wannan wone wo bin kane no ko ni mi zuga gum woni zanke wo de kan gire ima tonan kuru igonge kokar kutte minge kam gote gadu ginge abon wayandi wolmo minge here wayandi ahimanda im konda digine mantal watino kande borga go fanta gin bore miga papa musu guyo furta zai zedini inganda ukayen diringe kwarera ciya digi dondon komino boraisi so irin kwaya agades chogo nan kan nodi ni wai boraisan tuho kan ra igwai dumdumite na bon fere marga fosi jiri furta gi wandi yai se wani wani ke kanda yai se imdu ise gwai kigiti ya no choro jirbu wai da charga mara no ina furta gi wandi waran kacin lasa bai don dangan da haikan katile mahari yan ngwari da kayan da mo gato gato yan fama ga tonton kallar hangar ma ani sai karim wani barba ta sai ki fasara ame ame wandiyo wai gunu yan kaga fabu ce ci labura da agades ganda wani yan kan sai in bon ferete gida zambar hinka da wurin ta cajin hando girboya ga kwai a girboran za azara alitan dondonan diyan bata ma jin sannai ne ya. L'objectif premier. Man gina gati mi al'umma da bore kanka nan gore keken dan charbande. Kanganan igora ba ni gore fondara. Im we bore dinga imudu gwe ki gite kanganan imudu ngari ngai bonse imudu ngai kamzibi. Ijin noga wandi yejin ke wandi halba igisin tinga furgoyora. Harkan nan idondon ngai bonse idondonan di jin koi koyengo gwasi. irim hangan iwon wondon donandi kofo ya isa kasi. irni ce wandi iri yegi di siliman kaina pate dan wace alala gate da dunguri irte mo ballai fe yi hamu hiniyanwu irte bisa bosai kangau ko da turi yo lemu hari wanda ya dinki dundunan di gwai, goga mila kan ngai mu wasu go sintin ga gwai da wakilin ga dundunan di ngai mu dugun ngai wani kan ba kamfan feri ima kani mu irin har bobu dondon ayi tegnera ai dundun turagan huta da humura ai ga ne riga duwa ga nafa mm, Dundunan di yan bata madin fayanka ingano ga gati kan wanda ya kulu nan kulkiyan ifunu imi dundunan di da himma follanka igi dundunan di no mi yagi banda tambe kan nganganan imingai bon wasa Choro irmu kwai ga ya ga Dimas Kano nodin furta gai gogin gai wani goye te da fawuton dodo kalar mahangan fadal alubar ba ta sai gudu fa mai gutonton. Ga wani fawuton dodo. hanya hanyera almana kikan daga wi henai gogu furo borai kan kano ni sannera borai din ra borga fonnai furta da fo kan igoyono gati ima almana wi imi furu eh, nam mana yankan awaki newo almanno irgwi dirni wi irgi forno pat pat ga beri beri ga nera nongo kwarara daino irgi nera gon kan cece yanni ka dai guton ga ko gi talla ga nerin gaimu aman mor no den gumu futa gi foyan gono kan ngai wo hawai hinna ne ga hagwaida boryan no ga ha'iga imin ga hawai wi imi foru isi bana mo kalan da ham kan igiye ga barga nera nodin masu gidaje sun kasance shanu su ba mu mutu dayar mai gidai na alman wala hau no irse irka no irma hansi irma hansi mu karam bori a ramu no irga ka har bumbori kwanda hamodin ista noru wodin no irgar irka yega igogatti dir nir hamodin hansi ga no mu do hare daga naira har madudai eh can na muka samu furta gedini isudu kala zarira zambar fo ga koi zambar hinka ki ga koi gai almiyalai muradai ferinda amma dai igo kubai da sandai bobo iwan hankul goyera loktor yango bata mara kangu gumo da ke hamo bori yango bo koi mun furta gedini no ga bata ma hananandi isa habu kala ce hinka habora coro son kalir mahanganir wan gaham zingen diyon wose. Goho za hasumi irgo hanganisi. niger super league a girbocendi diguwa a gungu bongala bukura balkar wa ga furo a sayar da s police gamara abucin kambora isar general sani kuncinya mai ngono is farmo akwai ga zame gerin da a fu gurdo su bon. renaissance da is duwani ite baram e kurdan geri fufu fongandera a borbi labai balkar kan gote cote d'ivoire nan guhin zanta a cikin wudo a gatin hunkuna rdc republic democratic du congo ganda afrique du sud gamara labin kadin nde cote d'ivoire ga nigeria no ko exami bon nana turhun kuna furta gai zarmcin labarai mai aran gahinga istido kalongu sigire hangan da tarsi suranan kwal ihin za ihin kadiguwa ya mono shi bye bye chorosto bye.